والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم يوم شاء تقص قوة محرم hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasulul kiɗa fi zikiri a hambil firgil islamiyya muna cikin bayanin aƙidan 'yan kullabiya yau za mu tashi shafi na ɗari da bakwai وانكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكر علماء السلف على ابن كلاب مقالته wato malaman salaf sun yi inkari ga ibn kullab irin maganganunsa wata saddau laha wa kana al-imam Ahmad ibn Hanbal min ashaddihim inkaran ala ibn wata saddau sun taso mata malaman salaf ba su yi sassauci ga ainihin aqidun ibn kullab ba an gane sun taso mata daga cikin malaman da suka tsananta wajen raddi gare shi ya kasance imamu ahmad bin hanbal yana daga cikin wanda ya fi tsananin inkari ga aqidar yan kullabiya wa tabaihi da wato mana ibn kullab da mabiyansa wa raddan alayhi imamu ahmad yana daga cikin wanda ya fi tsananin raddi ga ibn kullab wa kan mallahu wanda ya fi tsananin zargi ga ibn kula. wa amara fi hajar al-haris al-muhasibi ya yi umarni a kauracewa al-haris al-muhasibi saboda yana yana bin aqidan kula ku fahimci wannan ayi eh. al-haris al-muhasibi ya dauki wani abu daga cikin aqidan kulladiya saboda haka sai imamu ahmad ya ce a kaurace masa a daina mu'amala da shi wa wasafahu bi annahu jami'u imamu ahmad rahimahullah ya siffanta alharis almuhasibi cewa shi ba jahamiye ne shi an gane ko alharis almuhasibi an gane ko wato yana da maganganu masu kyau yana da wasu abubuwa amma kuma duk da haka imamu amar da sassauta mishi ba saboda ya ɗauko mummunan aƙida na ainihin kullabiya aƙidar da ke nuna Allah subhanahu wata'ala baya ko ina aƙidar da ke nuna cewa Allah baya yin magana irin nashi wanda ba irin halitta na halitta ba aqidan da ke inkarin cewa Allah yana yarda ko Allah yana fushi ko Allah yana farin ciki ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to saboda haka Imam Ahmad bai ta sassauci ba to wannan yana nuna mana cewa wato ahli sunna ba sa yin kasa a gwiwa idan ya zama to mutum ya saba mu sunna an gane ko idan mutum ya saba mu sunna musamman ya zama to sun yi bayani sun tsayan masa da hujja sun kusa masa da shubha sai ya zama to ya nace akan ra'ayinsa ahalin sunna ba sa yin sassauci wajen yin raddi a gare shi yin raddi ga mutumin da ya saba ma sunna yana daga cikin aqida yana daga cikin manhaji na ahalin sunna har ma al'allama bakar abu zai rahimahullah ya wallafa wani littafi wanda ya samu suna ar-raddu alal mukhalif min usulin islam wato raddi ga mutumin da ya saba ma sunna yana daga cikin usul na musulunci A gane wani ku. tunanin cewa ahalus sunna ba sa raddi wannan kuskure ne ahalus sunna suna yin raddi ahalus sunna suna raddi ga yan bid'a ahalus sunna suna raddi ga kafirai an gane yayi ahalus sunna suna raddi ga yahudawa suna raddi ga nasara suna raddi ga yan bid'a an gane sannan kuma suna raddi ga ahalus sunna ma idan ya zamanto ahalus sunna ya samu zamiya ya aikata wani abu ba daidai ba ahalus sunna suna yin raddi a gare shi na ba san gane wannan da saboda haka kada mutum ya yi tunani cewa yaya aka yi malamin sunna ya yi raddi ga malamin sunna malamin sunna yana yin raddi ga malamin sunna sai dai usulubi ne ya bambanta akwai bambanci tsakanin usulubi na raddi ga kafiri da raddi ga dan bid'a an gane ko da kuma raddi ga ahlus sunna usulubin raddi ga ahlus sunna ya bambanta ga usulubin yadda ake raddi ga dan bid'a dan bid'a wanda yake al-mu'anid akwai dan bid'a wanda yake kangararre to dan bid'a in ya zama to kangararre akwai usulubin da ake masa raddi irin yadda za a yi masa raddi mai zafi to malami idan ya to wannan malami salafi ne yana kan aqidan ahlus sunna wal jama'a sai ya samu kuskure to akwai usulubin yadda za a yi mishi raddi na ba san gane wannan malaman sunna sun mana bayani dalla dalla nasiru dinin albani yayi wannan bayani ibn usaymin yayi wannan bayani ibn bas yayi wannan bayani sheikh mukbil sun yi wannan bayani cewa idan ahlus sunna ya yi kuskure to farko akan same shi a yi masa nasiha in bai ji ba za a yi masa raddi usulubin raddin shi ba irin usulubin raddin za a yi ga cikakken dan bid'a ba ina ba san gane wannan eh. saboda haka malaman salaf sun yi raddi ga ibnu kulla ga maganganunsa kuma sun taso wa maganan an gane ku sannan malaman salaf ba su sassauta ma ainihin mabiyin shi ba alharis almuhasibi an gane imamu ahmad ya mai raddi mai zafi har ya siffanta shi da cewa ba jahamiya ne shi na'am wa min kalamin imam ahmad fi haƙƙin mu'azzimi daga cikin maganganun al-imam ahmad rahimahullah game da haƙƙi na al-haris al-muhasibi qawluhu lis-sa'ili lamma sa'alahu an maganarsa ga wani mai tambaya lokacin da ya tambayi imam ahmad game da haris al-muhasibi ya tambayi imam ahmad me zaka ce kan haris al-muhasibi shin ya halatta in je wajen shi in yi karatu ya halatta in ga sauraron karatun alharis almuhasibi ajabahu kal'ati sai imamu ahmad rahimahullah sai ya amsa masa kamar amsan nan mai zuwa cewa la taghtarra bi tankis ra'sihi la taghtarru la tagtar eh? la eh, bi لا تغتر fa رأسه rajul su'i eh, la لا bi بتنكيس رأسه kada ka rudu da yadda yake tafiya yana sun kuyar da kai an gane ko eh. yana sun kuyar da kai alama na imani fa innahu rajul su'in lalle shi mummunan mutum ne an gane ko saboda haka ganin yana tafiya yana sun kuyar da kai kada ka rudu da wannan ka dauke shi wai malamin sunna mummunan mutum ne yana da hadari ga aqida la tukallimu wala karamata lahu kada kai masa magana ba shi da wata karama wala nu'ma aini babu wani ni'ima babu wani farin ciki ga ido ka ganshi idan ka ganshi babu wani nuna alaman farin ciki ga ido an gane ku wasu ila abu zur'ata an al-haris bin asr al-muhasibi an tabi abu zur'a dangane da al-haris bin asad al-muhasibi da kuma littattafan da ya wallafa fa qala lis-sa'il sai abu zur'a sai ga yawo bai tambaya cewa iyaka wa hadhihi al-kutub ka shaidinka da irin wayannan littattafai هذه الكتب بدع وضلالات عليك بها irin wayannan littattafai bid'o'i ne kuma batane kalizimci bin ainihin asarai kalizimci bin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam na fatan gane wannan eh. kalizimci bin me kalizimci bin sunna kalizimci bin ainihin wato maganar manzon Allah sallallahu kada ka dinga sauraron rubuce-rubucen da ake yi wanda ake yin amfani da ilmul kalam ana ta rubuce-rubuce da usulubi irin na ilmul kalam ko ana rubuce-rubuce da ainihin usulubi irin na falasafa ko irin usulubi na manatika to irin wayannan littattafan da aka rubuta su akan ainihin hanya na ainihin mutakallimun masu ilmul kalam ko hanya na philosophers to irin wayannan rubutu ko da an yi su da sunan musulunci ne baya kamata ka waiwayi irin wayannan littattafan ka yi hankali da karatun irin wayannan littattafan ila lahu fi hadhihi al-kutub ibra sai aka ce masa a cikin littattafan nan ba irin littattafan su al-haris al-muhasibi akwai wa'azi fa a cikin sa fa qal sai ce mallam mama ya kullahu fi kitabillahi ibra mallam ne mallam ya kullahu mallam ya kullahu fi kitabillahi ibra fa laysa lahu fi hadhihi ibra duk mutumin da bai samu ainihin astuwa ba a littafin Allah eh? yana karanta Qur'ani yana karanta hadisi sai zama to bai samu ainihin astuwa ba a cikin littafin Allah balaysa lahu iyadi ibra to ba zai taba samun wadatuwa ba a cikin wannan bil hasali ba sai dai ya lalace ثم ma ما an الناس إلى البدع me ya kai mutane gaggawan fadawa cikin bid'a ana nuna musu ga littattafan malaman sunna ga littattafan malaman salafiyya su kuma suna nan suna karkata zuwa ga irin wayannan littattafai wanda aka rubuta su akan manhaji na ainihin philosophers ko manhaji na masu ilimin kalam a wannan zamani kana cewa ga irin littattafan su ibn bas irin littattafan su ibn usaimin irin littattafan su nasiruddin albani wani kuma sai zo ya gaya maka ga littattafan sayyid kutub ga littattafan ainihin muhammadu kutub ga littattafan karzawi yusuf al-karzawi ga littattafan muhammadu gazali an gano wani ko kai kana nuna mai ga littattafan malamai na kwarai shi yana nuna ma littattafan mufakirun mutanen da suke dadewa suna surutu suna gina addini akan tunaninsu mutanen da ga kirkin suna yin watsi da littafin Allah da sunna su gina addini akan san rai to irin wayannan mutane da suke gina addini akan ainihin fikira ba sa gina addini akan ainihin fahimtar alkur'ani da sunna da fahimtar magabata to irin wayan nan littattafai ya kamata a saurare su kaga baya kamata a saurare su shi ya sanya tafsirin nan na sai rubutu fi zilalil qur'an an gane malaman sunna irin su ibnu usaymin eh, da ire-iren su irin su nasiruddin albani suka ainihin hazzara mutane ga dankasu irin wayan nan littattafai saboda hadarin da ke cikin irin wayannan littattafai din ina ba san gane wannan almuhim dai malaman salafiya idan sun ga cewa mutum ya kauce hanya kuma yana da wasu irin aƙidu masu haɗari wanda za su iya lalata ainihin aƙidun jama'a za su iya lalata ainihin manhaji na jama'a to malamai na salafiya suka yi tahziri gare shi su nuna wa mutane haɗarin karanta irin wayannan littattafai saboda za su iya sanya ma shubha za su iya sanya ma mummunan tunani wanda zai gurɓata maka haƙida ya canza maka tunani mai kyau na fatan gane wannan saboda haka baya halarta irin littattafan malaman nan na asha'ira littattafan malaman ash'ariya baya halarta ga ainihin ɗalibi na salafiya ya dinga karanta su ko littattafai na irin su maturidiya an gane ko littattafan shi'a duk irin wayannan littafai ɗalibin ilimi ya guji karanta su littattafan su ba yi. Allahumma sai dai malami wanda yana karanta littafin ne domin ya gano sharrin da ke ciki ya yi raddin shi idan malami yana karanta littattafai na sufaye yana karanta littattafai na shi'a yana karanta littattafai na ainihin a wayannan mutane ya sunansu a sha'ira maturidiyya mutazila hawari in ya zama to yana karantawa ne domin ya yi raddin shubuhohin da ke ciki saboda ya tsamar da ainihin al'umman musulmi daga fadawa cikin kuskurensu, ya tsamar da al'umman musulmi daga fadawa cikin tarkonsu idan haka ne to wannan babu laifi amma wai idan yana karantawa don ya fa'idanci da littafin ne to wannan malaman sunna sun hana a gane ku in har yana karanta littattafan yan bid'a don ya fa'idanci da su to ana ce mai tsoron zai iya kwaso wasu abubuwa na shubha shi ma ya zama to dan bid'a an gane ko wanda irin wannan tarihi ya nuna mana mutane da yawa wanda sun yadda da kansu suna ganin za su iya mu'amala da littattafan yan bid'a in sun karanta kuma ba za su zo su suna ganin ba za su yi imani da shi ba daga bayan sai gashi sun zo sun fada cikin tarkon yan bid'a na ba san gane wannan saboda haka malaman salafiya ba sa yin ƙasa a gwiwa wajen ƙoƙarin an karar da mutane dangane da mutumin da yake da haɗari a wajen aƙidansa haɗari a wajen manhajinsa na'am wa min man ankara ala ibn kullab wa ashabi min ba'di daga cikin wayanda suka yi inkari ga ibn kullab da kuma mabiyansa bayansa daga cikin malaman salaf ibn kuzaima akwai ibn kuzaima ibn kuzaima yayi raddi ga ainihin ibn kullab yi raddi ga mabiya ibn kullab gaba daya fa innahu lam yasmi'a bi wujudi ta'ifatin min al-kullabiyya domin lalle ibn khuzaima rahimahullah lokacin da yaji labarin samuwan wasu kungiya ana su kullabiyya wa min al-muta'assirin bihim da kuma wa'anda suka tasirantu da su wanda suka tasirantu da su a gani asha'ira da maturidiyya sun tasirantu da aqida na ibn kullab mafi yawan abubuwan da a sha'ira suka gina na aƙida maganar cewa Allah baya sama al'arshi maganar cewa Allah baya sakowa saman duniya sakowa irin nashi maganar cewa Allah ba shi da fuska irin nashi Allah ba shi da hannu irin nashi a gane maganar cewa Allah baya fushi Allah baya yarda maganar cewa Qur'ani halitta ne ba maganar Allah bane hakikatan an gane cikin wayannan gaba daya aqida ne na Ibn Kullam eh. sai kuma asha'ira suka kwaso daga cikin aqidar ibn kullab suka gina aqidin su akai to saboda haka ainihin ibn kuzaima ya wallafa littattafai da dama akwai littafin shi at-tauhid wanda a cikin wannan littafi ya yi raddi ga waɗannan kungiyoyi bai san sauci a gare su ba saboda kungiyoyi ne masu hadari ga aqidun mutane kungiyoyi ne masu hadari ga manhajin mutane na'am an kara zalika an kara zalika shiddatin wa tasadda lahum wa radda alaihim yayi inkarin wannan da tsanani kuma ya bujiro musu kuma ya musu raddi na fatan gane wannan idan an samu mutane sun zo da wani irin aqida aqida na ya saba wa musulunci an gane wannan ko eh. to baya halatta malaman sunna su yi shiru domin idan suka yi shiru akan wayannan aqidu in ma na shirka ne ko na bid'a ne ko na sabon Allah ne yin shiru kamar yana nuna sun yarda da abin da suke yi ne so da a kowane zamani aka samu mutanen da suke taba aƙidun mutane ko suke taba manhajin mutane dole ne malamai su yi bayanin wannan sai dai idan ya kasance malamin sunna ne ya samu zamiya ya fada cikin wani aƙida daga cikin aƙidun wayannan mutane abin da ya kamata a yi sai a yi raddin aƙidan kuma a faɗi kuskuren wannan malamin a ce malam wane ya yi kuskure sai a yi raddin aƙida amma kuma tare da kuma ainihin mutunta malamin tunda malamin yana kan sunna sai dai ya samu zamiya ne ko tunda malamin yana kan sunna ya samu zamiya ne wato wannan ba zai hana a nuna wa mutane cewa wannan aqida ba shi da kyau malam wani da kuke gani malam wani malami ne yana cikin ahlus sunna amma kuma gashi ya dauko aqidu na ashaira ko kuma gashi ya fada cikin aqidu na khawarij ko malam wani ya fada cikin manhaji na khawarij to a fito a yi raddin wannan manhaji amma kuma a tsare wa malamin ainihin mutuncinsa wannan shine usulubin yadda ake raddi ga malami in ahlus sunna ne shi na ba san gane yanzu ka duba ibn hajar al-asqalani ai malami ne mai kokarin kare sunna mai kokarin rubuce-rubuce akan sunna amma kuma ya tasirantu da aqidu na asha'ira imamun nawawi malami ne mai mutunci a wajen ahli sunna an gano wannan ko malaman sunna na duniya gaba ɗaya suna mutunta shi amma kuma ya yi rubuce-rubuce da ke nuna cewa ya tasiranci da wasu abubuwa daga cikin akidu nawa akidu na asha'ira kamar ga ibn al-jauzi kuna jin labarin ibn al-jauzi ba ibn al-qayyim ba eh ibn al-jauzi abdurrahman mai talbisu iblis shi ma malami ne wanda ya ba sunna kariya kuma ya yi yaƙi da takalidi sosai ya yi yaƙi da shirka ya yi yaƙi da sufayi amma kuma ya fada cikin wasu irin akidu na ainihin asha'ira wanda malaman sunna ba su yi ƙasa a gwiwa ba na warware wannan akidu da kuma raddinsu tare da tsare mai mutuncinsa Nasiru, nasiruddin albani na ga maganar da ya faɗa kan shi ya ce ibn jauzi babu shakka malami ne mai ba da kariya ga sunna malami ne mai yaƙi ga takalidi malami ne mai son sunna mai yaƙi da sufaye mai kaza amma ya faɗa cikin kurakurai masu yawan gaske ya faɗi irin kurakuran ya yi rajin kurakuran amma kuma ya kare ma ibn al mutuncinsa an gane kaga imamu nawawi malaman sunna suna rajin aqidansa sannan kuma su kare masa mutuncinsa duk da cewa imamu nawawi yana da matsaloli na aƙida a wasu wurare eh, hakanan ibn hajar hakanan ibn jauzi hakanan ibn hazam al-andalusi kuna jin labarin ibn hazam al-andalusi a zuwahiri wannan malami ya ba da kariya ga sunna ya yi raddi ga 'yan takalidi ya yi raddi ga sufaye ya yi raddi ga falasafa ya yi raddi ga kaza amma kuma ya tasirantu da sha'ira ya tasirantu da philosophers wannan ya sanya ya samu zamiya a wajen aqidansa kai yana daga cikin ma abin da ake tuhuma ibn hazm ibn hazm yana ganin za a iya tawaye ga hukuma an gane ibn hazm ya za'afa hadisan da ke nuna cewa ba a tawaye ga ainihin hukam ina ba san gane wannan amma kuma malaman sunna sun san irin kokarinsa sai malaman sunna suka yi masa uzuri suka yi raddin akidunsa suka yi raddin ainihin manhajinsa amma kuma suka tsare mishi mai karaman shi an gane to wannan shine abin da ya kamata ɗalibi na salafiya ya ringa aikatawa in an ce wannan malamin sunna ne sai ka gan shi lalle yana kokari wajen kariya ga sunna yana kokari wajen kariya ga manhaji sai ya samu zamiya a cikin wasu sashen al'amura wannan baya nuna kai ta zaginsa baya nuna kai ta kai ta ainihin masa jafa'i an gane ko kana jingina masa manya-manyan al'amura la ka nuna wa mutane lalle abin da ya aikata kuskure ne amma kuma sai ka yi mai ka tsare masa mutuncinsa amma idan malami ya tabbata biri a ne ba idan ya tabbata malami dan biri a ne mai jama'i ga sunna wanda baya sassauci ga sunna an gane baya ma son sunna har ga an fahimta to irin wannan wala karama lahu eh, wannan babu sassauci a gare shi idan ya zo da wasu kurakurai za a fito fili a yi kuma wannan babu ma laifi a kama sunan irin wa'annan malamai irin wa'annan malamai ana iya kama sunansu wato a gaya wa ɗalibai cewa malam wane da wane ku yi hankali da karatun littattafansu saboda suna faɗa da sunna suna faɗa da ainihin manhaji da salaf ina fata gane wannan to akwai malamai da dama wanda kaga malamai na salafiya suke ma'uzuri kamar mu yanzu a nan afirka ai muna yin uzuri ga shehu dan godiyo Allah ya masa rahama muna cewa shehu dan godiyo malami ne wanda yayi difa'i ga sunna yayi yaki da ainihin kafirci yayi yaki da ainihin shirka yayi yaki da ainihin kaza da kaza da sauransu haka nan yayi rubuce rubuce ya nuna mutum ne mai son sunna mutum ne mai kyamun bid'a an gane ko amma ya fada cikin wasu kurakurai an gane ko dangane da abin da ya shafi aqidu na asha'ira ko wani abin da ya kama da wannan da kuma wajen kurakuran da ya fada wajen tabbatar da mahadi shi a wajensa mahadi irin mahadin yan shi a kusan ya tabbatar ina ba san gane wannan eh. amma wannan bai sanya malamai masu adalci na sunna sun masa jafa'i ba malamai sun dauka wannan shine gayan fahimtarsa da ya samu fahimtar da ya wuce wannan da ya janye daga wancan fahimta an gane wannan ko eh. so da a zamaninsa su ne malaman sunna dan babu wani malami da ya zo da wani aƙida mai kyau da ya fi nashi a zamaninsa to saboda haka a zamanin shehu dan godiyo su ne 'yan salafiya na zamaninsu an gano wannan ko eh. da shehu dan godiyo ya samu cikakken bayani ya samu ya karanta irin littattafan su ibn taymiya eh. littattafan su ibn qayyim ya karanta su ya fahimce su da kyau ba ma tunanin zai ci gaba da dawama cikin aqidan asha'ira na ba sa gano wannan eh. to kaga ire-iren wayannan abubuwa su ne abin da ya kamata mu ringa lura an gane ku ya zamanto ko da yaushe mu zamanto masu yin uzuri ga ainihin malamanmu ko da yaushe mu ringa yin addu'a gare su a duniyar nan babu wanda aka haife shi wanda baya kuskure ba za a taba samun wani wanda zai zo duniyar da bai kuskure ba idan an ce da zaran mutum ya yi kuskure ko da kuskure na aƙida ne ko kuskure na manhaji da zaran ya yi za a mai kaca-kaca a bidi'antar da shi ina fatan gani. a hanzara mutane daga littattafansa to da da yawa daga cikin malaman sunna ba za a karanci littattafansu ba babu wani malami face an ganshi da kurakurai idza safata umuran nas lam tulfi imra'an hadha kamala fartafa idan ka bincike al'amuran mutane ba za ka samu mutumin da ya tattaro kamala ya zama cikakke ba ba za ka same shi ba Harshen rasulullahi sayyidul wara sai dai manzan Allah shugaban talikai kad haza wallahi kamala fatafa. ya tattaro kamala wallahi ya cika hasha rasulullahi kar haza wa Kar haza ula faktamalat akhlaquhu wa kansafa sai dai manzan Allah ya tattaro daukaka kuma dabi'unsa sun kammala kuma haƙiƙa ya tsarkaka sallallahu alaihi wasallam na fatan gane wannan eh. to wannan shine abin da ya kamata ɗaliban sunna su kasance akan shi su ringa yin uzuri ga malamansu sai in ya zama to kofan uzuri ya toshe ta kowane hali babu hanyar uzuri sa'annan a dauki mataki na kafirtawa a dauki mataki na bid'antarwa amma kafirtawa da bid'antarwa kamar yadda muke faɗa ko da yaushe baya hannun kowa da kowa yana hannun manyan malamai ne rasikuna fil ilm baya hannun yan bana bakwai baya hannun ainihin amawa ga magarin mutane yana buƙatar malamai su zauna su duba al'amarin su tabbatar da sharuɗa sun cika da za a yanke hukuncin kafirci ga mutum sharuɗa sun cika da za a yanke hukuncin bid'a ko babu wani mani'u sanin su yanke hukunci Allah shi taimake mu eh na'am wa min mubari'ihim daga cikin manufofin yan kullabiya awwalan yuthbituna lillahi azza wa jalla al-asma'a wa sifati zatiyya na farko suna tabbatar ma Allah azza wa jalla sunaye da sifofi azzatiya suna tabbatar da siffofi na zatiya na Allah ta'ala an gane suna tabbatar ma Allah da siffa na na hannu na fuska a suna tabbatar da ainihin siffa siffofi na zatiya su shine Allah yana ji Allah yana gani Allah ta'ala yana da kudura Allah yana da irada Allah yana Allah rayayye ne suna tabbatar da wayannan siffofi wala yusbituna sifat mistariya ba sa tabbatar da siffofi ikhtiyariya akwai siffofi da ake kira sifat al-ikhtiyariya su ne siffofi ana kira su sifatul fi'liya su ne ayyukan da Allah ta'ala ke aikatawa da ganin damansa Allah ta'ala in ya ga dama ya aikata in ya ga dama ba zai aikata ba kamar sakkowa saman duniya Allah yana sakkowa san da ya ga dama kamar abin da ya shafi fushi Allah yana yin fushi san da ya ga dama yin fushin abin da ya shafi yarda Allah ya kan yarda da wanda ya gada dama ya yarda da shi an gane wannan ko to ire-iren wayannan sifofi sa kira al sifatu ikhtiyariya su yan kullabiya sun yarda Allah yana ji Allah yana gani tunda wayannan sifofi ne zatiya amma ba sa tabbatar da sifofi ikhtiyariya allati ta'allaqu bi mashi'atihi wanda suke ratayuwa da mashi'a ta Allah wa qudratihi maula azza da kuma ainihin ƙudura na Allah subhanahu wata'ala kan nuzul wal istiwa wal itiyan wal maji ba su yadda Allah yana sauka ba duk da Qur'ani ya riga ya tabbatar mana hadisan manzon Allah sun tabbatar yanziru rabbuna tabaraka wata'ala kulla laila shine ya buƙa sulusan lailil akhir ko eh. ubangijinmu yana sauka kowane dare lokacin da sulusun dare na ƙarshe yake wanzuwa sakkowa irin nashi wanda ba irin na halitta ba hmm. da kuma istiwa'i ɗan hmm. kullabiya ba su yadda Allah ya daidaita kan al'arshi ba an gane wani ku su suna ganin Allah ta'ala bai daidaita kan al'arshi ba Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa baya kaza kaga wani mummuna gida ne to idan Allah baya ko ina ina yake kenan kaga in ka duba kamar sun kore Allah subhanahu wata'ala ne eh. na ba gane to yanzu mutumin da yake Allah baya ko'ina, ina ya yi akwai Allah to nan mutane idan ka ce musu yan a sha'ira ba su yarda akwai Allah ba ko yan kullabiya sun ce ba su yarda za su ce su ce ainihin ba kai musu adalci ba saboda ai su suna ma kariya ne ga Allah ko ba ka ba ai su ba sa so ne a jingina ma Allah aibi shi ya sanya suke kore ma Allah Allah baya gabas Allah baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa baya ko ina an gani su sun yarda akwai Allah har ma suna bauta ma Allah kuma gaba yan asha'ira suna karatun Qur'ani yan asha'ira suna sallah yan asha'ira suna azumi yan asha'ira suna zakka duwa suke bautawa suna bauta ma Allah ne to kaga su sun ce Allah baya ko ina amma ba sun yarda akwai Allah an gano wannan ko to wannan shine dalilin da yasa malaman tauhidi ke cewa lazimul mazhab laysa bi mazhab hmm. illa izal illa izal tazamahu sahibul mazhab hmm. lazimul mazhab laysa bi mazhab illa izal tazamahu sahibul mazhab idan mutum ya faɗi magana kada kai amfani da magana ka yi saurin yake masa hukunci wani lokaci lazimin wannan magana ba abin da yake nufi kenan ba kamar yan ashayira da suka ce Allah baya ko ina kaga a tunanin ta ba su akwai Allah ba to yan ashayira sun yadda akwai Allah in za mu za adalci na wasan gane wannan sannan kuma yan ashayira sun kore abubuwa da dama misali sun kore cewa sun kore Allah Allah ta'ala sun kore mai fushi sun kore mai farin ciki sun kore mai kaza to kaga duk wanda ya kore mu Allah wayannan sifa ya kore ma Allah siffofi na kamala to amma kuma wa'annan mutane sun yarda akwai Allah A gane ko to saboda haka a sha'ira ba su yadda Allah ya daidaita kan alharshi ba duk da Qur'ani ya faɗi wannan a Qur'ani akwai ayoyi da dama da Allah ya tabbatar da ya daidaita kan alharshi ko to amma kuma a sha'ira sun yi inkarin wannan sun yi inkarin siffan istiwa'i sun yi inkarin siffan ijiyal wato cewa Allah yana zuwa sun yi karin siffan almaji duk dai Allah yana zuwa waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ko eh. gobe kiyama ubangijin ka zai zo da mala'iku sahu sahu to su ba su yadda Allah zai zo ba suna cewa al'amarin ubangiji ne zai zo ba ubangiji ne zai zo ba wal kalam sun yi inkarin maganan Allah subhanahu wata'ala wal ba wal kadhab sun yi inkarin fushi da kuma yarda wal farah sun yi inkarin farin ciki cewa Allah baya sun ce ba su yadda Allah yana farin ciki ba wa gairi duk da cewa wato a cikin hadisi manzan Allah ya siffanta Allah da farin ciki an gane wannan ko na'am saniyan annabi annahu kana yaqul lallai ibn kullab ya kasance yana cewa inna asma Allah wa sifatihi da lidatihi la hiya la hiya la hiya gairu cewa lallai sunayen Allah da siffofinsa zatin Allah ne su su ba Allah bane su ba wani Allah bane sunayen Allah ba Allah bane su sunayen Allah ba wani Allah bane su an kare eh wa inna yan Allah ba Allah bane sunayen Allah ba wani Allah bane su wa inna ha qa'ima billah billahi su suna tsaye ga Allah sifofi ne wanda sun tabbata ga Allah wala yuzu an taquma bi sifati sifatun cewa baya yuwa baya halatta sifa ta tsayu ga sifa ya halatta sifa ta tsayu ga sifa na ya yi da Allah kawai dai wasu fada cikin rudu ne na filosofi eh, wa kana kulu aidan anna waje Allah ya lahu Allah wai fuskan Allah ba Allah bane shi wala huwa gairu ko ba wani Allah bane wa huwa sifatun bi wai siffa ne na Allah wa kadhalika dahu haka nan hannayensa wa ainihu wa basruhu sifatu wa basruhu sifatu lahu la ya huwa wala gairu. wai sifofin Allah ne ba Allah bane ba wani Allah bane su wa anna zatahu hiya huwa wa nafsuhu hiya huwa wai zatin Allah shi wato zatin Allah shine Allah kuma shi kanshi Allah shine shi wa annahu mawjudun la wujudin wai Allah ta'ala samun mere ba tare da wani samuwa ba kaga duk wannan gaba daya wato tasiri ne na filosofi an gane wannan ku eh ثالثا eh. na uku الله indahu sifatun قائمة بالذات wato كلام a wajen Allah. sifofi ne da suke tsayi a zatar Allah suna tsayi a zatar Allah la ya ta'allaqu bi mashi'atin wa qudrati ba shi da alaka da mashi'an Allah da da ikon sa an gane eh. Allah ta'ala yana magana yana magana maganar nan ba shi da alaka da mashi'an Allah ko Allah yana so ko bai so kenan sai yayi magana huwa kalamun nafsi la eh. bi harfin wala saut sun ce maganar Allah la ya ta'allaku bi mashi'ati wa qudrati eh. ba shi da alaka da mashi'a da iko zan misali yanzu kamar dan adam yanzu ai maganar dan adam yana da alaka da mashi'a eh. idan dan adam ya so yayi magana zai yi ah. in baya so yayi magana zai yi magana wai amma Allah maganar Allah ba shi da alaka da mashi'a da kudura kudura kuna wannan ko amma a wajen ahlus sunna Allah yana magana idza sha'a wa mata sha'a wa kaifa sha'a Allah yana magana in ya so yayi magana zai yi magana magana irin tashi kuma yana magana yanda ya so yayi magana in ya so yayi magana da larabci in ya so yayi magana da da da da yaren Ibraniyanci in ya so yayi magana da kaza da kaza zai yi kuma yana magana a bila ko bima abin magana shi wato yadda ya gana magana eh. to su wayannan sun ce maganar Allah ba shi da alaka da mashi'ansa da kuma gudurinsa fa hiya kalamun nafsi wai maganar Allah magana ne a cikin rai baya fitowa baya fitowa yana tare da Allah ne a fi nafsi a gani maganar ciki ne la bi harfin wala sauti wai maganar Allah babu harafi babu sauti wa huwa ma'ana wahid shi ma'ana ne guda ɗaya tunkulalle wani abu ne ma'anawi wani abu ne ma'ana wuri guda ɗaya a dunkule ana kiran shi magana amma babu harfa babu sauti a cikinsa an gane wani ko eh. kenan wannan ƙur'ani da muke karantawa ai akwai harfa eh. akwai sauti eh. yaya ɗan kullabiya suka ɗauke shi maganar Allah ba su ɗauke shi maganar Allah ba an gane ko suna ganin maganar Allah babu harfa babu sauti babu laramci babu ajamanci babu takadimi babu ta'khiri Eh. al'amuru wa nahyi wal in ubbira bil arabiyya kana cewa umarni da hani da labari idan an fassara shi da larabci ana fassarawa ne shi Allah baya magana da larabci sai dai idan Allah yana so ya yi magana sai ya cusa fahimtar wannan magana ga mala'iku sai mala'iku su fassara shi da yaren da ake so a isar da wannan sako zuwa gare shi a gane kamar ana so a isar da sako zuwa ga larabawa sai Allah ya cusa fahimtar larabci ga mala'ika jibril sai fassara abinda Allah yake nufi sai isar da shi ga al'umma ne ma'anar in an fassara shi da larabci kana qur'ani ya kasance qur'ani shi qur'ani wai ba maganar Allah bane fassara maganar Allah ne an gane eh. ba wai haka Allah ya faɗa ba Allah baya magana da harfa Allah baya magana da sauti baya magana da wani yare a cikin maganar Allah ba ta kadimu wa ta'khir kako duk wannan gaba da kamar yana so ya ce mana qur'anin nan dai ba magana Allah bane tunda duk abin da ya faɗa cewa Allah ta'ala baya magana da harafi qur'ani harafi ne baya magana da sauti qur'ani sauti ne baya magana da larabci qur'ani larabci ne ba ta kadim da takir alqur'ani akwai ta kadim ga fatiha ta zo farko bakara ya biyo baya ali imrana waye kaga ai wani ya riga wani suna nufin maganar Allah wani baya riga wani an gane ko to kaga duk wannan gaba daya in an fassara shi da larabci kana qur'ana wa yan ubira anhu bil ibriya kana in an fassara shi da ibraniya ya kasance a taura in an fassara shi da yaran hebrew yaran bani isra'il zai kasance a taura shine a taura wa yaz billah rabi'an na hudu annal kalamu huwa ma'ana qa'imun bin nafs cewa lalle magana ma'ana ne wanda yake tsaye ga Allah baya fitowa yu'abbaru anhu bil huruf eh ana fassara shi da huruf amma shi Allah baya magana da huruf sai dai a fassara shi da huruf din yu'abbaru bi ainihi min kufur yu'abbaru anhu ya fata eh yu'abbaru anhu bil huruf na khamisan nabiyar al iman huwa tasdiq bil qalbi wal qawl bil lisan faqat lalle imani shine gaskatawa da zuciya da kuma furtawa da harshe kawai shine imani gaskatawa da zuciya da kuma furtawa da harshe kenan sun cire menene daga cikin imani al'amal kaga yan kullabiya sun cire aiki daga cikin imani to tunda sun cire aiki daga cikin imani sun zama yan bikin a su wane ne suke cire aiki daga cikin imani su ne murji'a duk mutumin da ya ce aiki ba shi daga cikin imani an gane ya ɗauko aƙida ba na ahalin sunna ba an gane ya ɗauko aƙidan yan murji'a yan murji'a suna maganan wato ko da mutum duk saban Allah da mutum yake yi in dai har ya furta kalmar shahada da harshe kuma ya kudirce shi a zuciyarsa an gane ko dan yayi zina ko yayi caca ko ya sha giya ko yayi luwadi wannan baya rage imanin shi an gane su a wajen su imani baya karuwa da karuwan aiki baya raguwa da raguwan aiki an gane kawai imani shine abin da ke cikin zuciya da abin da ka furta dan yanzu dan dai mutum na da imani dan yayi zina ba matsala wannan zinan nan bai rage mishi imani ba dan yayi caca ba matsala an gani wannan shine aqidar irja an gani ko sun riga sun cire aiki daga cikin imani a kansu kaga idan aka dauki irin wannan aqida ya shigo cikin al'umma mai kuke tunanin al'umma za su kasance al'umma za su zamanto fasikai za su zamanto lalatattu saboda an ce duk abin da mutum ya aikata ba ya rage mashi imani Don mace ta fito babu hijabi ta cire hijabi ta sa miniskirt wannan bai shafi imaninta ba an gane wannan aiki Don mutum ya ƙi yin sallah inda ya yarda da sallah ya yin sallah wannan bai shafi imaninsa ba in ji murji'a haka duk saban Allah da ya in ba kafirci ne, yana nan muminin kamilul iman an gane ko wannan shine aqidan irja'i wa iyaz billah eh sai dai mu tsaya ko sai dai ai amfani da ai amfani da lokacin da ya rage a yi tambayoyi A yi amfani da lokacin da ya wuce yi tambayoyi kada ba lokacin ta baka nan wa alaikum salam eh ɗan eh. kuwa dan yana yin tambaya dangane da ake cewa ɗin nan haramun ne a yi kuruji haramun ne a yi tawaye ga shugabanni to wai akwai tafsir ne akwai shugabannin da ya halatta ne a musu tawaye akwai wanda bai halatta ba Don ya ji wasu mutane suna cewa wai shugabannin da bai halatta a yi musu tawaye ba su ne shugabanni ƙarƙashin daular musulunci to wannan magana faɗin wannan magana bid'a ce bid'a ce ta ikhwanul muslimin bid'a ce ta sururiya bid'a ce ta ƴan khawarij a gani su ne suke cewa shugaba sai ya zama to karkashin daular musulunci sa'annan eh, a sannan aka haramta mai huruji amma in ya kasance a cikin irin wannan tsari kamar na demokradiyya to kawai ya halatta mai huruji ina ba ta gane wannan to amma manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi mana bayani a cikin hadisin da yazo a cikin sahih muslim hadisin huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu yayi magana kan shugaba shugabanni ya kunu fikum umara la ya hata duna bi hudaya wa la yastannu bi sunnati yake za a samu su shugabanni wanda ba sa a la duna bi hudaya ba sa neman shari'a da shari'a ta sannan wala yastannu bi sunnati sannan ba sa koyi da suna na ce da sandu za a samu wasu mutane A an gane ko wanda zukatan su zukata wato jikin su jiki na dan adam zukatan zukata na shedanu za su nemi su yi tawayi ga wayannan mutane an gane ko sai annabi ya nuna ka shedinka dole ne a yi biyayya ga shugaba wa inda raba zuhara wa kaza malak an gane wayannan shugabanni da manzo Allah ya ce la ya nuna bi hudaya wala yastanuna bi sunnati manzo Allah kuma yace duk mutumin da yace zai yi khuruji ya dauki makami a gare su wato yana da jiki irin na mutane amma zuciya irin na shedan kuma da wannan ko mm. manzo Allah ya nuna kada a ba su goyen baya kaga wannan hadisi manzo Allah ya yi bayanin karshen zamani za a samu shugabanni wanda la ya hata duna bi hudaya ba sa koyi da shari'a na manzo Allah kuma ba sa riko da sunna yanzu demokradiya shiriya ne na manzo Allah to shugabannin suna bin wani tsari wanda ba ba bane na manzo Allah ba sunna manzo Allah bane amma kuma duk da haka yana ayi khuruji gare su an fahimci wannan ko so da abinda ake dubawa wajen khuruji abubuwa guda biyu ne ya to shugaba wanda yake kan mulki ya yi rida ya kafirta kufuran bawahan kafirci wanda yake baro-baro an gane shugaba ya kafirta kafirci baro-baro wanda babu tawili a kan shi to wannan shugaba ya halatta a yi masa kuruci to wani lokaci shugaba yakan kafirta kufuran bawahan ya kafirta kafirci baro-baro amma shugaban yana da wani irin matsanancin ƙarfi wanda musulmin suna da matsanancin rauni wanda ba za su iya dimfanin shi ba sai suka ce za su masa tawaye to zai iya ƙarar da ainihin musulmin gaba ɗaya to a irin wannan maslaha na hukuntawa musulmi su yi haƙuri su bashi da Allah saboda karfin shi yana da yawa in sun ce za su mai kuruci za su haifar da wani barna mai yawan gaske ina ba gane wannan saboda Allah ta'ala ya ce fattaqullaha masada'tum ku ji tsoron Allah gurgurun iyawanku la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kun gane ku Allah baya kallafa mu rai wani abu sai abinda sai gurgurun ikon shi to kun ga yin tawaye ga shugaba ya danganci abubuwa guda biyu ne shugaban ya kafirta kufurin bawahan shin mun yarda cewa shugabanninmu da suke kan mulki sun kafirta kufra bawahan ah. to shine kaga ɗaya kenan to sannan kuma ko da sun kafirta kufra bawahan muna da ƙarfin da zamu iya kusar da su ko kuma zamu buɗe kofar fitina ne a yi ta zubar da jinin al'ummar musulmi an gane wannan ko to saboda haka wato maganin kuruji ya shafi wa'incan shugabanni na zamanin manzo Allah ya shafi kuma duk wani shugaba wanda ya zo a wannan zamanin matuƙar bai ta kufuran bawahan ba kuma matuƙar ko muna da rauni mai tsanani wanda ba za mu iya dumfaran shi ba wanda in muka dumfare shi zai janyo barna mai yawa an fahimci wannan ko to wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta masu wayannan magana suna da tanakuti su da kansu masu cewa ainihin wayannan shugabanni ba su shiga ba su ne kuma suke kamfen kuma zaɓi shugabannin eh. ko ba lura da wayannan ba eh. wa'annan mutane da suke da irin wannan caji cewa ai shugabannin demokradiyyar nan ana iya musu zanga-zanga ana iya musu tawaye ana iya musu inkarul alani to su ne kuma suke cewa in mutum ya ji zaɓe ya yi rinda na matangare eh. za su ce mutumin da ya ki zaɓe ya ga musulmi ga kafiri sai ya ki zaɓe musulmi ya yi rinda to idan sun yarda shugabannin za su yi mulki musulmi ne to da ka yadda musulmi ne ya kuma zaka ce kuma a zo ai ba ta waye ga musulmi sai mutumin da ya fito ya yi kafirta Bin shugaba ya fito kirkiri ya ce addinin musulunci ƙarya ne ya ce alkur'ani ba littafin Allah ba ne ƙarya ne kaga ya kafirta kufurin bawahan a nan wajen za a iya yin ƙoƙari a zare shi in ana ganin a cikin zarewa akwai maslaha kuma su wane ne masu ƙaddara maslaha din shin ana barin abin da a hannun yan bana bakwai suwa ne ne masu kaddara ainihin fasit masu kaddara shi ne malamai rasiku na fil'il ba kowa da kowa ke kaddara ainihin misali da mafasit ba in an bar abin a hannun ƙananan yara sai ayi barna an fahimci wannan ko to saboda haka Allah ta'ala shi taimake mu na'am wa alaikum assalam eh ta yi wani hadisin haka yake hadisi ne da kyau kuma cikin ne ba sani ba hadisin ya ce biyayyen jihadi kalma ta gaskiya a wajen shugaba adili yanzu kashi-kashi ga cikin asorok ga ka ga shugaban kasa bukari kana ganin shi kuma kana malamin addini da kake jira ya mai gaskiya an gani ko da zai kashe ka ka gaya mai gaskiya biyayyen jihadi kalma ta gaskiya a wajen shugaba adili ko shugaba karkatacce sultanin ja'ir shugaba wanda ya karkace kaga wato kayi wa'azi kayi nasiha inda hu ba nasiha ba da mirhu ba na fata gani ya halatta ga kaga shugaban kasa ga ya mai gaskiya saboda idan ka ga mutum ya samu zuwa wajen shugaban kasa na farko yana da daraja wajen shugabannin za a iya bar kowane mutum kawai ya je shugaban kasa wane ne zai iya zama kusa da shugaban kasa sai mutumin da shugaban kasa ya yarda mai daraja ne a wajen shi ashe wannan mutumin zai iya gaya wa shugaban kasa gaskiya kuma ya saurare shi ina ba san gane wannan yawa ga ka ga shugaban kasa kusa da shi ka gaya mai kalma kalimatu haƙƙin ne inda hu kalma ta gaskiya a gaban shi ga shugaba ga 'yan sandan shi ga sojojin shi ga security shi a gaban shi ka gaya mai cewa ya ji tsoron Allah an gane ya je da zaluntar talakawa ya ba su haƙƙinsu na fatan gane wannan akwai bambanci tsakanin wannan da abin da ainihin wato harakikin harakiyin ɗan yubiya suke yi abin da ‘yan ikwanin musulmi da ‘yan sururiya suke yi da suke hawa kan mumbari kai tsaye su daga murya suna inkari ga shugabanni an gane ko su daga murya akan mumbari shin in kai in ka daga murya kana zage shugaba kalimatu haqqin ne inda ko kalimatu haqqin ba'idan minhu an gane ai shugaba ana so ga ka gashi ga gaya mai gaskiya amma ka hau kan bumbarin wa'azi ko kana ko kana wajen wani waje wajen majalisinka sai ka daga murya kana shugaba wani kai azzalimi ne Allah sai ya kona ka ka zalunci mutane ka musu kaza ka musu kaza kai mutumin banza ne kai kaza ne a gani farko dai ga cin mutunci wanda ko da kai za a wannan ba za ka ji daɗi ba eh. an gane ko da kai yanzu ka yi kuskure ka yi kuskure sai na gani sai na bari a gidan da sallah kawai sai na miki niki to jama'a ina son yi nasiha ta ce malam ibrahim ina son ma nasiha ka ji tsoron allah sai na fara faɗin ta ce malam wani ka ji tsoron allah na gan ka rike wata mace ɗazu shin wannan musulunci da ka ringa rike ɗan mata kai azzalimi ne fasiki ne kai ga jama'a an taru ya ce jama'a kuna gashi nan ina magana gashi nan sai na nuna shi shin kuna ganin wannan nasiya zai bai shi tasiri wannan mutumin zai kyamace ni ko zai kyamace ni ba Ta gani wannan mutumin Ila ya je da sallah masallaci na kenan wannan mutumin kila ba zai ƙara ma sauraro na ba zai ce a duniya in akwai wani dai wa'azi na kaɗai ne wa'azi bai kare shi hmm. saboda ya yi kuskure maimakon in kira shi in kadaita da shi in nuna mai kuskuren shi sai na tsinka shi a gaban jama'a ko mutane suna kiran wannan tsinkawa to wannan gama garin mutane kenan wanda bai da mukami ma kai mishi haka bai ji daɗi ba ina kuma ga shugaba mai mulki wanda yana da shedaru tare da shi manya-manya shin kana ganin cewa ihun ka zai sa shugaba ya gyara inda wannan inkarul alami yana sa shugabanni su bari da tiri shugabanni sun shiryu irin ihun da malamai suke a kan mumbari su zagi shugabannin kai wani zagi ma hada kazafi to wannan wani wa'azi ne to kaga irin wannan shi zamanin sahabbai da haka suka yi zamanin sahabbai suna zuwa ne su hau kan mumbari su zazzagi hajjaj bin yusuf su zazzagi sauran sarakuna azzalumai su ce akwai wakilansa a nan wajen ba sa yin haka ai akwai shugabanni azzalumai manya-manyan shugabanni wanda sahabbai sun rayu tare da su akwai mutumin da yake zuwa masallaci ya ce inni la ara ruhusan qad aina at wa ana ruhu wa ana ha wa ana ha inni la ara ruhusan qad aina at lalle ina ganin wasu kawuka sun nuna ha kuma wa ana ha lokacin kan yayi kuma wa ana ha ni ne wanda zai tsinki wannan kawuka shugaba a masallaci zai yi wannan magana kuma yana sauka da kan mumbari zai ce a kamo mai wani da wani da wani da wani a ji a kulle musu kai to irin wayannan shugabanni sahabbai sun rayu tare da su tabi'ai sun rayu tare da su shin sahabbai sun hau mumbari sun ta wannan ihu ai an ce waiwaye adon tafiya shin a ina muka gani cewa sahabban mu suna hawa mumbari da wuraren wa'azi da waye suna kama sunan shugabanni Allahumma sai dai su yi wa'azi inda mu ga su ga shugaban su gaya mai gaskiya wani ma za su gaya mai gaskiya ya kashe su wani su gaya mai gaskiya ya daure su wannan baya hana su gaya mai gaskiya an gane wasu su yi amfani da lafazi mai laushi wasu kuma su yi amfani da lafazi mai zafi amma kuma ga su ga shugaban ba wai sun zo sun tara sun tara gama garin mutane bane suna ta suna ta motsa daga magarin mutane zuwa ga yin tawaye ga shugaba za ku yarda da shugaba mai bai fashe muku dukiya a'a za ku yarda da shugaba wanda ya hana ku ruwan sha a'a za ku yarda da shugaba wanda ya hana ku abinci a'a za ku yarda da shugaba wanda ya kasa ba ku tsaro ana a'a to me kuke jira da shugaban shin wannan nasiha kake da shugaban ko kana motsar da mutane su mishi tawaye kana motsarwa a mishi tawaye na ba san gane wannan karatu na cewa ba a tawaye da shugabanni da inkarul alamin sabon karatu ne mafi yawa daga cikin malamai da a Najeriya da suke da'awar malanta wallahi wasu da yawa daga cikin burfan shi ba wasu suna kallon abin bako har ma za ga wani malami kana ganin kamar ya fahimci sunna sai ya ce wane ne ce ba a fitowa a zagi shugaba to an zagar kina ba san gani ga wannan zai nuna maka kwata-kwata wannan ba shi da ainihin ilmami da ainihin manhaji na salaf ya nuna bai karanci ainihin aƙidu na salaf da manhaji na salaf ba an gane wannan ko kawai dan hamasa ne kawai yana gina hukunci ne da ka ko kuma ya tasirantu da wasu kungiyoyi yan hamasa kungiyoyi yan tawaye wa'inda suke kiran mutane suke motsar da su da a zo a yi fitina da shugabanni kuma irin wannan ya saba maƙida na ahalus sunna ya saba maƙidan salaf tsakanin malaman sunna da da shugabanni nasiha su gaya musu gaskiya ba wai cin mutunci ba ba wai motsar da ainihin gauga su musu tawaye ba an gane wannan ko to wannan shine matsalan wallahi za ga mutum kamar ya fahimci sunna wannan matsala tana da wuyan fahimta dole ne malaman salafiya su yi haƙuri su ta bayani har mutane su gane na ba gane za ka ga mutum kamar ya fahimci sai gaya ma cewa wai yana da hujjar da zai nuna ma cewa ya halatta a zuwa ita zage shi gabanni akan mumbari har wani ma hujja yace zai kawo ai ina kake da hujjan a yaushe wanda karatu ne Karatu, duk karatu da ya saba mu sunna ba karatu bane ko hayaniya ce an gane kila yayi manasti ko fatawan malamai mummunan fahimta ne yayi mummunan fahimta sai zo ya dauka cewa wannan nasi yana goyon bayan irin ta'addancin da yake wa shugabanni to haka bane Allah shi taimake mu ah, an taɗe ana yin wannan asali ga masu wa'azi a Najeriya shine inkarul alani wannan an daɗe ana yin wannan a to ana kare ga shugabanni a bayyane inda a ce irin wannan nasiha yana amfani da tuni shugabannin Najeriya sun gyara ko har yanzu a Najeriya ba a daina cin hanci da rashawa ba sai abin da ya gaba har yanzu a Najeriya ba a daina yin almundahana da dukiyar talakawa ba sai abin da ya gaba eh. ko duk abubuwan da ake ta a kansu saban Allah da shugabanni ake cewa kaza an daina yanzu ma ake to ihun da ake akan mumbari yayi tasiri to shi ne Allah shi taimake mu to an ce za a nemi taimakon shi Allah ƴan uwa za su zagaya a taimaka sun da za ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha su fi na lakum